bismillahir rahmanir rahim hudubarmu na wannan makon za ta yi magana ne akan yin tsari da miƙa ayyuka ga waɗanda suka cancanta a matsayin darussa da hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallama suke koyarwa godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin mai girma yake cewa bismillahir rahmanir rahim illa tansuruhu faqad nasarahu allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الله الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم معنى إما بكتيمة كاوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم با توكساني تبس allah ya riga ya taimake shi a lokacin da kafirai suka fitar da shi daga garin makka su biyu lokacin da suke cikin kogo da yake faɗawa abokinsa cewa kada ka damu lallai allah yana tare da mu sai allah ya saukar masa da natsuwa ya kuma ƙarfafe shi da rundunar da ba ku iya ganinta ya kuma sanya kalmar kafirai ta zamto a ƙasa lallai kalmar allah ita ce a sama tabbas allah cikakken mabuwayi ne mai kuma cikakkiyar hikima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 lallai hijirar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi daga garin makka zuwa garin madina cike take da darussa gami da izina lallai hijira wata gaba ce da ta kawo sauyi a tarihin musulunci a cikin muhimman darussan da suka kamata mu tsaya mu duba su da kyau akwai kyautata tsari da kuma yin bin dikin wajen ajiye komai a wannan tafiya mai albarka a inda ya dace da shi lallai yin tsari hanya ne na kaucewa kowace irin matsala kuma abu ne da ake matukar bukatarsa muddin ana bukatar a sami nasara za mu gane haka a fili idan muka kalli lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya samar da tsare-tsare tsare-tsaren da ya samar da ya samar da abun hawa waɗanda abun hawa guda biyu saboda wannan tafiya mai albarka ya kuma zaɓi sayidina abubakar siddiq allah ya ƙara yarda da shi domin ya zamo abokin tafiyarsa haka ma ya zaɓi dare ne a matsayin lokacin da za a fi cancanta a gabatar da wannan tafiya ya fita daga garin makka haka ma duk wanda ya lura da abubuwan da suka faru a lokacin hijira mai albarka zai ga irin yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rarraba wa mutane ayyuka da rawar da kowa zai taka a cikin yanayi na kwarewa da gwaninta dubi irin yadda ya umarci sayyidina ali ibn abi dalib allah ya ƙara yarda da shi da ya kwanta a shimfidarsa ya lulluɓa da mayafinsa saboda ya mayar mutane da amanoni gami da ajiye-ajiyen da suka bashi bugu da ƙari kuma hakan zai shagaltar da mushirikai ya hana su yin saurin bin sawun manzan allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da zai fita lallai za mu fahimci irin yadda annabin mu sallallahu alaihi wasallam ya muhimmanta tsari da aiki da sababi a cikin wannan tafiya ta hijira mai albarka lokacin da ya zo wurin sahabinsa sayidina abubakar allah ya ƙara yarda da shi a lokacin da bai saba zuwa masa irin wannan lokacin ba saboda su fita su kama hanyar su ta yin hijira bayan ya ɗaura wa sayidina abdullahi ibn abubakar allah ya ƙara yarda da shi alhakin bibiyar labaran ƙuraishawa ya binciko musu irin makircin da suke kullawa wannan karafka ta hijira wanda yake zuwa da rana ya nemo labari game da makircin da ƙurashawa suke kullawa da daddare kuma ya tafiya kwana tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabinsa a cikin kogo sannan da safe ya sake tawowa garin makka domin neman labari haka ma sayyidina abubakar allah ya ƙara yarda da shi ya tsara yadda hadiminsa amir bin fuhaira allah ya ƙara yarda da shi zai rinka kawo musu abinci ta hanyar kiwon tumakinsa a kusa da kogon saboda sawun tumakin su share sawun abdullahi ibn abubakar bayan kuma duk wannan ga na asma'u binta abubakar allah ya ƙara yarda da ita nan wadda aka fi saninta da suna zatin nitaƙain tana yin tattakakka zuwa kogon saurin dauke da abincin da za ta kai wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama da sahabinsa na abubakar allah ya ƙara yarda da shi godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ga a cika makin annabawa da manzanni shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa baki ɗaya lallai a cikin muhimman darussa a hijirar annabi mai daraja akwai miƙa ayyuka ga waɗanda suka cancanta kowa gwargwadon ikon da yake da shi inda annabin mu sallallahu alaihi wasallam da sahabinsa sayyidina abubakar allah ya ƙara yarda da shi suka yi jinga da wani mutum da zai yi musu jagora a hanyarsu ta zuwa madina wacce take hanya ce da take cike da kwazazzabai da tudu da kwari ba mai bakiya ba ce wannan mutumi kuwa shine abdullahi ibn uraikir shi ɗin fa ba musulmi ba ne amma duk da haka annabin sallallahu alaihi wasallama ya zaɓe shi saboda sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da gabatar da kowane aiki da ga wanda ya cancanta yayin amfani da ƙwarewa a cikin komai ba tare da la'akari da bambancin tunani ko ra'ayi ba kai har ma bambancin addini a ruwaito hadisi daga ummul mu'minina aisha allah ya ƙara yarda da ita ta ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar sun yi jinga da wani mutum ɗan jagora suka amince masa suka miƙa masa abin hawansu suka yi alkawari ya kawo masa abin hawan zuwa kogon thaur bayan darare uku wato a safiyar na uku sai amir bin fuhaira ya fita ya tafi tare da su a matsayin ɗan jagora sai ya ja su ta hanyar ko gabar kogi duka wannan abu yana karantar da mu wajibcin yin aiki da sababi da kuma gabatar da ingantaccen tsari da kuma yin amfani da ƙwararru da suka cancanta a cikin komai musamman a cikin manyan ayyuka kuma lallai hakan ba wai yana nufin ba a dogara da allah mai girma da buwaya ba ne domin da annabin musallallahu alaihi wasallama ya so da ya roƙi allah mai girma da ɗaukaka ya sanya buraƙa ta ɗauke shi daga makka zuwa madina kuma duk da irin yadda sallallahu alaihi wasallam yake da cikakken sanin ubangijinsa da kuma sikar da yake da ita cewa lallai zai taimake shi amma bai yi hakan ba sai ya karantar da mu yadda za mu yi aiki da sababi ta yadda za mu shiryu mu kuma shirya mu tsara komai da komai sannan a ƙarshe mu bar wa allah mabuwayi natija da sakamako wanda shi ne yake samar da shi yadda yake so za mu fahimci haka ƙarara a lokacin da annabin musallallahu alaihi wasallam ya ɗauki dukkan matakan da suka dace matakan da za su sanya a samu nasara sannan a lokacin da mushirikai suke bibiyansu yake cewa sahabinsa kada ka ji tsoro lallai Allah yana tare da mu sai kuwa Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da cewa sai kuwa muka saukar masa da nutsuwa ya kuma ƙarfafe shi da rundunar da baya iya ganinta ya kuma sanya kalmar kafirai ta zamo a ƙasa lallai kalmar Allah ita ce a sama Allah cikakken mabuwayi ne kuma cikakken mai hikima ne ya Allah ubangiji muna roƙonka ka azauta mu da koyi da annabinka muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka yi salati da tsira da aminci a gare shi shi da alayensa da sahabbansa baki daya wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu